babu haufi ko kaɗan kan irin mummunan tasiri da tashe-tashen hankulan 'yan bindigar yankin niger delta kan yi kan tattalin arzikin najeriya bisa la'akari da yadda hakan ke shafar adadin ɗanyen mai da ƙasar ke fidowa a kullum wata ziyara da muka kai a cikin wani ɗan ƙaramin jirgin ruwa zuwa cikin surkuwayen ruwayen yankin niger delta inda ake aikin haƙar ɗanyen mai zuwa wannan wurin dai ya tabbatarwa idanunmu kan taɓarɓarewa ribar fasa bututayen mai da matasa zaune gari banza da kuma 'yan bindiga musamman ke yawan yi da kuma tada hankula a sassa da ake aikin haƙar ɗanyen mai kamar da yadda muka tarar da dandazon wasu matasa na son balle get ɗin shiga na kamfanin man shell a garin nambe Even the media. labudda shirin afuwar 'yan bindigar yankin niger delta da kuma shigowar da aka yi da su a cikin harkokin samar da tsaro ya sa tashe-tashen hankula musamman satar jajayen fata ma'aikatan mai sun lafa, sai dai kuma alkalumma sun tabbatar da satar da ake yi ta danyen mai bata lafa ba shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin niger delta dai tsohon shugaban ƙasa marigayi umar musa 'yar ado ne ya ƙaddamar da shirin kuma wanda ya gade shi shi da asalin yankin niger delta ne wato dr goodluck jonathan kuma ya ci gaba da shi inda shirin ya horar da 'yan bindiga sama da dubu talatin kan fannoni daban-daban inda kuma har kawo yanzu da damansu suna ci gaba da gararan ba babu aikin yi sa'annan ga korafe-korafen mazansu da matansu kan ci gaban yankinsu fishermen are dying for hunger the school children if you see our skins even our health can even tell wannan wata madam peter nambe kenan da ke bakin ruwa da ke korafin cewar jama'ar mu na mutuwa saboda yunwa yaran mu ba sa iya zuwa makaranta sannan kuma daga ganin yadda jikinmu yake kai ka san ba mu da lafiya dr muhammad el nura dogel mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a najeriya eh to gaskiya abin da ya kamata gwamnatin najeriya ta yi ya kamata a fara wannan program din a yi shi a sake yin shi in ma aka zo aka suka ya tafi mutanen nan suna da bindigogi sun sai da za su bindiga to kasan zai zo ya dagula ne amma kuma aka zo aka kara musu gwamnati ta sa ta karfafa abin da ake da aka kara musu aka ringa ba su ayyuka da sana'an da za su yi hankalinsu ba zai ringa zuwa abubuwan da za su yi na ta'adda ba. Akwai dai kaso goma sha uku cikin ɗari na kudaden cinikin ɗanyen mai da ke zuwa yankin sa'annan kuma ga ma'aikatar Niger Delta da kuma hukumar raya yankin Niger Delta wato NDDC sai kuma gwamnatocin jihohin yankin guda shidda ga miliyoyin kudade na shirin afuwar gwamnatin Najeriya amma har yanzu bata sauya zane ba Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.